sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau talata muna shidda ga matan jumada sani shekarar hijiriya ta 1445 wacce ta yi daidai da ranar tara ga watan disamba shekarar miladiya ta 2023 masu kallon mu da sauraron mu ta da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zan fara bayyana muku da cewa shugaban gwamnati prime minister ali muhammad lamini zain ya yi wata ganawa a fadarsa a yau da daraktan kula da ma'aikatar hilin jirgi cewa da asigina wanda ake ce da shi malam muhammad musa a yayin wannan haduwar da sun tattauna ne akan muhimman batutuwa da suka shafi cigaban ayyukan ƙasa musamman ma a fannin hilin jirgi ministan kiwon lahiya medicine colonel major garba hakimi ya jagoranci wani taron tattaunawa wanda zai kawo bunƙasar sha'anin ilimin kiwon lahiya a niger da kuma samun ƙwararrun kiwon lahiya sannan wato tada daga bunƙasar ilimin kiwon lahiya zuwa ga malaman kiwon lahiya da kuma samar da ingantattun ayyuka da kayan aiki da magunguna a sha'anin kiwon lahiya da duk wasu abubuwan da za su sa a samu kula da ƙoshin lahiyar al'ummar ƙasa. Gungun ɓarayi guda hudu ne aka cafke a nan birnin Yamai a yau da sahe bayan an gabatar da su sai muka nemi ƙarin haske ta bakin gatar al'umma wato mataimakiyar babban alkali na ƙasa gatan al'umma madan wato hadiza malam manzo inda ta yi mana bayanin irin ɓannar da suka tafka kafin a kama su don mun zo yau don mu taba musu aikin da suka yi kuma mu kara musu karfin gwiwa saboda kokarin da suke nan suna yi don saboda kwanciyar hankalin kasa da 'yan kasa kamar yadda procureur de la republique ya ce daga janvier watan januari zuwa satumba wurin rezo goma sha biyu suka samu suka tarwatsa a cikinsu an samu wurin mutum hamsin da aka kai can justice da suke can suna gurhana a gaban shari'a don ku ga dan misalin aikin da mutanen ga suke nan 'yan polisi judiciary suna yi ba hutu sahi da marici e eh, wanga barayin da aka kama na yanzu 'yan ta'addal sun kama daga masu sata da dare a cikin gidajen mutane ko wasu ma'aikatan ne ko zuwa irin wannan eh, ma'aikatan nan da suke aikin eh, aika kuɗi su ne ake ce ma de transfer don duk inda za su samu kuɗi nan ne suke zuwa suna bugawa don wannan gangakin hudu da aka samu ko 'yan ta'adda da za a ce su ne daga sata da dare da suke yi kuma suna zuwa da bindigogi ko da adda akwai wanda suke su sun shahara cikin mutum in yana tahiya cikin dare yana aiki da portable shi su warce su wuce akwai wanda shi yana shiga kaman shi soji ne yana da kayan soza da bindigogi da komi a lorke ba soji ba ne karya ne yake tunda dukansu an ga yawanci da aka ta aka bincika gidajensu an samu lallan makamai an samu bindigogi tare da su da harsashe iri-iri don yau mun zo ne don mu ƙara jaddada musu goyon baya da muke musu cikin aikin gada suke yi kuma su ƙara amma kamar yadda procurator ya ce aikin nan ba na su kaɗai ba ne 'yan ƙasa su duka ya kamata su kama musu don sabida in ƙasa ta kwanta lahiya kowa da kowa ne ba su kaɗai ba ne shi yasa mu da kanmu 'yan ƙasa ya kamata mu tashi tsaye bisa mu kakin a ko ina kakin mu nemo ne kama mana allah ya ce tashi in taya ka kenan gidajenmu ya kamata tun gidanmu mu ɗauki disposition mu sa security da kyau dan abin da allah ya hore maka ka yi yadda ka san in ka kwanta da dare da wuya mutum ya isko ka daga waje akwai lambar waya da su ake iya samun su direct ita ce 83-83 lokacin duk da kake cikin matsala ko ka ji wani naka cikin dare ko makwabcinka cikin matsala ka kake zuwa kana ta kiran lambobin da bisa iya bada amsa mutane yawanci suna kashe wayar su da dare wagga lamba da kowane lokaci ana iya samun su suna iya zawa su kawo agaji in akwai matsala kenan in muka kama duk kowanne daga wajen shi ya samu ya sekiri zan gidan shi kasa duka kadan kadan za a samu a samu kwanciyar lahiya kwanciyar hankali don shi ne ya mu yau don ka mu ƙara jaddada musu goyon bayan da muke musu da kuma ƙara watan allah ba su nasara bisan lalan ɗiya. gwanan jihar agadas janar isa bulama ya kai ziyarar gani da ido a hilin kokowa da kuma guraren da za a sabke baki wannan kin kwa a albarkacin kokowar gargajiya karo ta 44 wacce za ta soma ranar 22 ga wannan watan da muke ciki a can jihar ta agadas ibrahim simeli na dauke da karin bayani gwamnan jihar agadas shiradi brigade ibrahim bulama isa ya soma da kai ziyara ne a filin wasan kokowar gargajiya mai sunan abubakar shibo inda alkalan fagen wasannin gasar ta cin takobar kasa karo na 44 suka mishi lalemar habun da zuwa ya ziyarci duka wuraren filin wasannin sannan isa inda ake sabke baki magashin garin agadas abdurrahman turawa na tare da rakiyar gwamnan jihar agadas general de brigade ibrahim isa wannan ziyarta na wuraren sabki baki tare da gwamnan jihar agadis eh, kwana uku suka yi saura buɗe wannan eh, edition ta kokowa ta gargajiya ta jiha agadez gwamna ya gani duka wuraren da aka je an yi tare da commission na iberjaman da infrastructure an je filin kokowa duka ayyuka sun kammala kuma wurin sabke baki na jahohi da wasu maye-mayen baki waɗanda za su zawa alhamdulillah gwamna yana godiya ga shugaban kasa general abdurrahman chani bisa ƙoƙarin da aka yi aka sa abin da ya kamata saboda a karɓi wa'annan baƙi a yi wannan kokowa cikin tsari yadda ya kamata yadda al'umma za ta jin daɗi kuma ayyuka duka za a cewa an ciwo kansu duka komi ya ta yi daidai sai godiya ga shugaban ƙasa da gwamnati bisa wannan tallafi da suka bada saboda a yi wannan aika. a cikin wannan ziyara lalle gwamnan jihar agada shahadu brigade ibrahim isa ya kwankwance dalla-dalla ayyukan yanda suka gudana da samun kuma wadatattun ruwa na sha a bakin famfuna ya zuwa wurin ban haya da wuraren wanka hatta da fitilu masu haskaka wato wuraren wasannin da kuma inda ake sauke baki a ƙarshe da gerard bigad ibra bulama isa ya gamsu sosai da abun da ya gani kawai sai ranar buɗa gasar kawai ake jiro ta takobar ƙasa karo na 44 da jihar agadez za ta karba daga ranakun 22 zuwa 31 ga watan disambar shekara 2023 wato da aka ba lakanin suna ceton ƙasa su biga da la kungiyar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta hannu wadda ake ce ma basketball da ke jihar da magaran su gudanar da wata gasa ta cin kofin firaminista kasim mutari ya aiko mana da rahoton tsawon kwana biyu waɗannan wato ekip daban-daban masu buga wato ƙwallon kwando ina yin ƙwallon hannu da ake kira da suna wato basketball waɗanda suka fito daga cikin jihar agades jihar maradi da kuma kulob guda biyu masu lamba a b nan wato da magaram sun tafiyar da wasan ƙwallon kwando cikin tsanaki da fahimtar juna alamar ƙarfafa wato kwanciyar hankali haɗin kai tsakankanin al'umma da kishin ƙasar nan tamu babban gurin da ke shaƙe a zuciyar magabata a sahun gaba general de brigade wato abdurrahman chani shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu bugo da ƙari shugaban ƙasa da kuma wato ministan ƙasar mu ali lamin muhammad zain wannan gagarumar gasa ta wasan ƙwallon kwandon kafa ta hada wato masu kula da wannan fanni ma'abuta wato wannan kwallon kwando waɗanda kalla suka yi aiki tukuru cikin kuma fahimtar juna ba tare da wani tashin hankali ba wannan wasan kwallon kwado an mai lakanin sunan cop lamin zen firaministan kasar nan tamu bugo da ƙari goyon baya ne ga majalisar sojoji wato domin ceton kasar nan tamu cnsp kuma an samu karamawa ta ɗaya daga cikin wato jami'an duwan a nan da magaran wanda ake kira da suna colonel wato pascal wanda ya kawo tashi gudunmuwa sosai a ƙarƙashin inuwar wato waɗannan matasa don tafiyar da wato wannan wasan kwallon kwando tubarkalla da al'umma suka yaba kwarai da gaske albarkacin wato wannan karo na karshe final ɗin da aka gudanar wato a jiya da marice a nan cikin wato birnin da magaram ekip a ta huskar wato jihar da magaram ita ce ta samu galaba kan wato ekip yan maradi da ci 28 maradi na da wato 25 albarkacin haka ekip 'yan wato ta da magaram ta samu kofi haka ta samu mai wato na zinariya da kuma kwallon kwando wato guda biyu a yayin da ta maraɗi wadda ta zo ta biyu ta samu wato mayo sannan da balo da kuma wato medai ta azurfa daga nato wajen ekip ɗan agades wadda ta zo ta uku ita kuma ta samu wato mayo da dai sauran abubuwa wato na karamawa a ƙarshen wato wannan sabga babban jami'in da ke kula da wannan kwamiti da aka ɗora ma nauyin tafiyar da wannan wato aiki malam nuraini ya nuna jin daɗin shi da kuma farin cikin sosai da sosai na farko game da karɓar kida da al'ummar da magaram tururuwa suka yi tubarkalla na biyu kuma game da babbar galabar da aka samu hal kammala wato wannan babbar gasa daga nasu wajen wato shugabannin waɗannan ekip guda biyu da ake kira da suna kapitan da kuma ɗaya daga cikin wanda aka ɗora ma alhakin bi sau da kafa wato wannan babbar gasa ina neman colonel pascal dukkansu ɗaya bayan ɗaya sun nuna jin su da farin cikin su game da waɗanda allah ya sa su kawo goyon bayansu domin tafiyar da wannan gasa sannan kuma sun ƙara tabbatar da goyon bayan jama'a ga baki ɗaya zuwa ga waɗannan sabbin magabata na ƙasar nan tamu da ake kira da suna mambobin wato cnsp a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa wato abdurrahman chani da kuma fara kasar mu ali Lamir muhammad zan har wa yau dai muna a jihar ta da magaran inda a albarkacin zagayowar cikon shekaru 65 da kasar mu Nijar ta zama jamhuriya haɗaɗɗiyar ƙungiyar farar hudan nan mai goyon baya 100 bisa 100 zuwa ga majalisar ceton ƙasa cewa da 'yan sandu ta shirya wani gagarumin taron gangami wanda a ciki suka fitar da sanarwar goyon bayan majalisar ceton ƙasa cnsp sannan sun yi tur da allah wade game da irin takunkuman da kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka na yamma sai da yawo ta kakaba mu ƙasar niger hawau ali da mamman usman sun aiko mana da rahoton akai. matasa na da magaram a ƙarƙashin inuwar majalisar mashawarta ta birnin da magaram a jiya litinin albarkacin karo na 65 da ake sallatar wato wannan sallah ta nijar da ta zamanto jamhuriya 10 desambar kenan suka shirya yin wani jerin gwano inda aka haɗu a nan bakin mary central ta nan da magaram inda wato wannan matasa cikin kaɗe-kaɗe da raye-raye tare da wato yin sanarwoyi na tur da allah wade ga irin takunkuman da aka sama nijar suka yi jerin gwano har zuwa wato kofar fadar gwamnan sha da magaram inda suka fitar da sanarwa kamar haka wannan shirin gwano namu na yau da marice yana da maimanci guda biyu na musamman na farko shine mu nuna bacin ranmu game da wannan hukumce-hukumce na zalunci na hukumar sai da yawo shine kuke gani mun sa bagaƙen kaya wanda yake nuna cewa ran ma ɓace yake duk da yau ranar sallah ce ta jamhuriyar Nijar kuma abu na biyu shine mu nuna jurewar mu game da wannan hukumce hukumce shine siffa wannan horin kyalle wanda muka rataya a hannu a yamma haka yana nuna cewa al'umma kasar mu ta Nijar musamman matasa a shirye muke domin mu jure ma wannan zalunci na hukumar sai dawo da wanda suke sata hali ganin cewa insha Allah sai kasar mu ta Nijar ta kubce matasa ana babbar da magaram muna shaddada goyon bayan mu ga wannan mulki na kwankwariya domin ganin cewa kasar mu ta Nijar ta warware arzikin da Allah shi da a ƙasar mu muna ɗanɗana shi a bakin mu domin kuma Allah kawo mu sabon arziki mai ɗorewa yanda duk 'yan ƙasa za su ji daɗi su yi walwala mu bautata ma ubangiji gobe samu gida aljanna amin hallau shi shine ƙasar Niger ta zamto ƙasa mai buga kirji a gaban sauran kasashen duniya gabaki ɗaya saboda ƙasar tamu ta Niger a yayin da take da arziki daban-daban kuma ga arzikinta na matasa da muna kyauta tsammanin rigon kwariya ya aiho ma kasar tamu ta Nijar 'ya'ya masu idanuwa kasar mu ta Nijar ko in matasa za su ida da matsalar rashin aiki zaman kashe wando anhwani da zaman shan shayi shaye-shaye za mu samu matasa masu ƙirƙirowa masu kuzari masu ilimi sun damuke al'adunsu suna kulawa da addininsu wanda kuma suke kishin incin ƙasarsu. A ɗan sharin kwa wasu ɗalibai ne da matasa na jihar Maraɗi ɗalibai maza da mata ne suka gudanar da wani muhimmin taron su wanda kuma a albarkacin wannan taro da suka gudanar sai aka yi amfani da wannan dama aka ƙaddamar da dandalin juriya wanda ake ce mishi liye resistance a jihar tamaradi domin ba su damar gudanar da duk wasu ayyukansu na cigaban kasa abubakar mamman murfi ya aiko mana da rahoto Haɗuwar 'yan ƙasa a wuri guda da zumar ceton kai da kai abu ne mai alfanu da yawa duba da irin kiraye-kirayen da al'umma na ƙasa da ƙasa ke yi na mazama tsintsiya maɗar minki guda sai kashi hukumomin da'irar birnin maraɗi kan gaba shugaban da'ira murtala fakashatu da merorinsa guda uku suka yi babban tunani samun wuri na musamman don baiwa waɗannan matasa ya zame masu dandalin ceton ƙasa ko place de la resistance shagulgulan da suka wakana a safiyar yau karkashin jagorancin magatakarda na fadar gwamnan jihar Maradi Malam Ibrahim Sa'adu. Kungiyoyi dai daban-daban ne da suka hada da na mata matasa da ɗalibai 'yan makaranta suka kasance a wuri guda ɗaya bayan ɗaya da nuna godiyarsu da kuma mahimmancin da suka ga an ba wannan ceton ƙasa wanda har ya kai aka ba su wannan wuri na ganin cewa sun ci gaba da gudanar da ayyuka ganin jamhuriyar Nijar ta kwana lahiya ta tashi lafiya al'umma da dukiyansu baki ɗaya. Ta hanyar shirya waɗansu zama irin na lacca mahawara waye kai annashuwa da kuma sauran waƙoƙi daban-daban wanda ƙungiyar mawaƙa na jihar Maradi za su ci gaba da rera don ganin cewa al'umma ƙasa sun gane inda aka mai da gaba da kuma biyan buƙatar da ake shira daga nasu ɓangare. bayan jawabai daban-daban musamman na barka da zuwa daga shugaban da'ira murtala fakashatu jawabai na kungiyoyi daban-daban ne suka biyo baya da suka hada da na mata matasa ɗalibai 'yan makaranta har da ma na mawaka wanda duka a cikin jawabin nasu ɗaya bayan ɗaya suka nuna godiyar su ga da'ira da kuma shugabannin jihar maradi kan gaba kwantarola jar na 'yan sanda isu mamman wanda ka inda na inda da rana yake da aniya ta gari na ganin cewa jihar maradi ta bunƙasa ta zama shakar da watan sallah ga sauran dukkanin jihohi na kasa baki ɗaya da ya ɗauki jawabi magatakarda na fadar gwamnan jihar maradi sa'adu ibrahim jada da godiya ya yi ta musamman ga babbar da'ira ta birnin maradi kan irin kishi da ta nuna ta bada wannan wuri don ya zama place de la resistance ko dandalin haɗuwar matasa don ceton wannan ƙasa tamu ya ce yana da kyau matasa a kowane lokaci su bada goyon baya su kasance a wannan wuri ta hanyar shirya waɗansu mahawarori daban-daban wanda za su kawo ci gaba mai ɗorewa a faɗin ƙasa baki ɗaya. ya ci gaba yana cewa samun wannan wuri ko dandalin ceton ƙasa wata hanya ce ta ya shuna na ganin cewa matasa sun kai sakon da ya kamata domin maido turba jamhuriyar Nijar a samun 'yanci cikakken 'yancin kai da kai kamar yadda ake bukatar shi a wannan lokaci tun lokacin da aka gudanar da juyin mulki a jamhuriyar Nijar ranar 26 ga watan Julai da ya gabata ranar ta zanna a cikin tarihi a kasar jamhuriyar Nijar wadda a yanzu ne Nijar za ta nuna ta samu 'yancin kai. Daga nan kai tsaye magatakarda na fadar gwamnan jihar Maradi Malam Ibrahim Sa'adu ya kaddamar da wannan dandali na ceton kasa cewa da Plus Dollar Resistance a hukumance ta hanyar yagewar takarda wadda aka lullube wani allo mai rubuce da Plus Dollar Resistance a cikin harshen Faransanci. kamfanin Haji da umara na hambali voyage ya kira wani taron manema labarai wanda a cike fitar da sanarwa a game da zuwa kayayyakin alhazai ga ɗaya daga cikin ma'aikatan na kamfanin hambali voyage zula zulha gambo ta shirya mana rahoto a kai dangance da ƙwarewarsa a cikin kula da ɗawainiyar alhazai kamfanin hanvalu voyage ya shahara wajen kula da kayan alhazai da suke turowa a cikin kwantina misali mai kayatarwa shine na ranar jiya inda kayan alhazan hambalu voyage suka iso a gidan duwan na nan babban birnin yamai babban daraktan kamfanin hambalu voyage bakar mali adamu ya yi farin ciki da isowar waɗannan kayan sannan ya kira alhazai da su zo ɗaukan kayan nasu lalle alhamdulillah hambalu voyage yau muna cikin babban murna da yake ga motoci sun fara kawo wa kayan alhazanmu wanda sun ka aiko kaya cikin kontainer daga makka ga kayan dai kuna gani eh, babbar godiya muna yin ta zuwa ga gwamnati wannan sabon gwamnati kokarin da ya yi waɗanga kayan namu har sun zaka malamville an ka maida su an ka baibayo da su an ka biyo hanyar burkina da su da kun ga allah ya sa yau da kokarin gwamnati yau ga kaya sun zo sai mu ƙara ma gwamnati godiya da ya muna wannan kokari eh, kamar haka ne a sauƙaƙe kamfanin hambalu voyage a kowace shekara yake faɗi ka tashin biyan buƙatar musulmin nijar maniyatan aikin hajji ko umara a yanzu haka ma kamfanin na shirin tahiya umara ranar juma'a nan mai zuwa bayan haka kuma maniyatan aikin hajjin bana na ci gaba da rubuta sunayensa a kamfanin na hambalu voyage saboda ƙwarewarsa riƙon amana da kuma sauƙi gwargwaron labarin da ya kenan a yau a gare mu a madadin alhaji bisu abubakar da ya tsara mini da ni da na gabatar da malama nafisa da ta haɗa hotuna ke ce da ku mu kwana lafiya masala.